كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد يوم جمعة ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 433 kuma ashirin ga watan bakwai na wato kalanda ta miladiya yau za mu buɗe karatunmu na tafsirin alkur'ani da muka saba yi a cikin watan azumi a wannan masallaci mai albarka na alfurkan ah, kamar yadda muka saba takaitacce shimfiɗa a kan shi karatun tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan a koyaushe muna tunatar da kawukanmu kan muhimmancin alkur'ani a cikin watan ramadan saboda shi ramadan watan alkur'ani ne kamar yadda allah ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alkur'an kuma kamar yadda muka sani hadisan da abdullahi ibn abbas ya ruwaito a cikin wanda Imam Bukhari ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowane dare na Ramadan mala'ika Jibril yana saukowa ya masa darasin Alqur'ani yu'aridu yu'aridu Alqur'an yana bijirar da karatun Alqur'ani ga mala'ika Jibril a kowace shekara su yi sauka har a shekarar da ta zamanto wadda ita ce ta ajalinsa shekararsa ta karshe ya yi masa sauka har guda biyu ta Alqur'ani wanda wannan yana nuna wato munasabar alkur'ani da watan ramadan da kuma muhimmancin shagaltuwa da shi a cikin watan ramadan kuma daga wannan ne aka samu magabata na kwarai sun kasance suna barin sauran shagaltuwa da sauran al'amura musamman na sha'anin karatuttuka da ilmance-ilmance ya zuwa ga alkur'ani kamar inda aka rawaito daga qatada ta binu da amatar sadusi a tabi'i daga cikin almajiran imam daga cikin almajiran sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda cewa shi qatada ya kasance idan watan Ramadan ya ruwaito ya shigo sai ya bar riwayar hadith ya bar fatawa ya zamanto ya shigaltu da alkur'ani ne da bayanin tafsirinsa a haka zalika imam malik shi ma ya kasance idan watan ramadan ya shigo sai ya bar sauran karatuttuka ya fuskanci alkur'ani kawai to wannan saboda alkur'ani tare da azumi suke kan kamar yadda Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata innal qur'ana was-siyam yashfa'ani yawm al-qiyama alkur'ani da azumi suna yin shafa'a ranar alkiyama suna yin ceto alkur'ani zai ce ma Allah ya Allah na hana shi bacci da daddare yana sallah don haka ka bani cetonsa azumi zai ce ya Allah na hana shi cin abinci da abin sha da kuma sha'awarsa a cikin watan ramadan don haka ka bani cetonsa saboda haka akwai alaka mai girma tsakanin alkur'ani da azumi da haka babu lokacin da ya cancanci wato mu fuskanci alkur'ani yadda ya kamata irin a cikin watan azumi kuma alkur'anin nan kada mu manta shi ne littafi wanda yake babu kamarsa ne aya wadda take babu kamasta ita ce mu'ujiza wadda babu kamarta ita ce mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayar da aka bashi wadda ba ba sauran annabawa kamar sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin min al-anbiya illa utiya min al-ayati ma amana alaihi al-bashar wa inna mallabi ladhi utituhu wahyun awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'a yace babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face Allah ya bashi aya wadda za ta sa mutane su imani da shi saboda wannan ayar ya ce to ni ayar da Allah ya bani wahayi ne da Allah ya mun wahayinsa da haka ina kauna na zamanto na fi su yawan mabiya to shi ne fa wannan ayar shi ne wannan alkur'anin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan sifa cewa babu aya da Allah ya bamu annabawa kamar ita wannan aya ta alkur'ani sannan kuma Allah ta'ala ya sifanta alkur'ani da cewar littafi ne mai tarin albarka a wurare daban-daban kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa tafakkar ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun ayoyi sun zo da suke bayyana cewa alkur'ani littafi ne mai albarka ma'ana albarka ta alkur'ani shine tarin alkhairi wanda yake baya yankewa alkhairi da wamamme kuma mai yawan gaske imamul alusi ɗaya daga cikin malaman tafsirin alkur'ani. ya ce ya yi hidima ta ilimi amma bai ga albarka da ya samu ba irin albarkar da ya samu wajen tafsirin alkur'ani haka zalika imam abubakar razi mai babban tafsirin na tafsirin kabir yana cewa irin abubuwan da ya gani na albarka alkur'ani saboda shagaltuwa da tafsirin alkur'ani da ya yi yana sanya shi ya kaunar kan cewar abin da zai samu a lahira shi ma mai tarin girma ne saboda haka ya kamata mu zamanto muna da kyakkyawar alaka da alkur'ani musamman a cikin wannan watan da fatan cewa wannan zai sanya mu mu dore har bayan watan ramadan mu kasance tare da alkur'ani albarkar alkur'ani ba kawai ta tsaya a kan wato karanta shi cikin azumi ba ne ga gabaki ɗaya a rayuwar mu alkur'ani mai albarka idan haka Allah ya sifanta shi da shi ka kaga an sifanta shi da wannan sifa da sigar ismul fa'il wadda take nuni akan kan tajaddud littafi ne mai albarka wanda yake albarkar a yanzu da kuma a gaba wato ma'ana ba za ta kare ba saboda haka duk wani abu da zai sanya mu samu alaka da shi da shi alkur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka mu kokarin tilawarsa a cikin wannan wata kowa gwargwadon iko sannan kuma mu kokarin sanin ma'anarsa waɗansu daga cikin masu ƙoƙari sukan yi ƙoƙari ko da fassaran alƙur'ani ne tunda musamman in suna sallah a masallatan da ake saukan alƙur'ani juzu'in da ake karantawa a cikin tarawi kafin a karanta shi su sai su je su karanta fassara kafin su zo su halarci karatun domin yayin da liman yake karatun suna halarto ma'anonin sai ya zama tokan cewa na ya ƙara musu sanin fahimtar alƙur'ani a cikin sallah domin jin karatun alkur'ani da karanta shi a cikin sallah shine fi komai wajen tara zuciya wato da fuskantar da ita wajen fahimtar ma'anar alkur'ani saboda haka mu kokari mu kusanci wannan littafi mai albarka saboda yadda Allah ta'ala ya ce albarka alkur'ani za ta za ta tabbata a kanmu da ba kuma za ta tsaya a kanmu ba za ta tafi hayya zuwa ga iyalanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da kuma al'ummarmu baki ɗaya. wannan abu ne wanda yake tabbas daga magana Allah ce jalla wa'ala saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya buɗe kirazanmu ga fahimtar alkur'ani ya ba zukatanmu da hasken alkur'ani ya yaye mana dukkan wani ƙunci da damuwa da albarkar alkur'ani kuma ya ba mu ingantacciyar fahimta ta maganarsa jalla wa'ala a musamman ma'anarsa kuma ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqa tilawatihi dan abinda Allah ta'ala yake so kenan alladhina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih waɗanda muka ba su sanin littafi suna karanta shi yanda ya cancanta a karanta shi waɗannan su ne suka imani da shi Allah ya sanya mu a cikin su kamar yadda muka kamar yadda manhajinmu yake a shekarun baya da suka wuce a za mu rinka fara karatun hudu da kwata insha Allah kuma mu tashi karfe biyar da rabi a za mu ɗauki minti goma sha biyar na farko domin amsa tambayoyi sannan mu shiga karatu din za mu rinka amsa tambayoyi kafin a fara karatu din saboda haka yau tambayoyi sun wuce tunda ma ba a fara karatu ba babu zancen tambaya amma daga gobe insha Allah za mu fara da amsa tambayoyi din saboda haka duk wanda yake da tambaya sai ya rubuta ya turo ana tattara su in ba amsa tambaya ka ba a ranar farko insha Allahu kafin dai kwanakin su wuce za a samu a amsa a bara mun tsaya a aya ta goma sha takwas a cikin suratul an'am kuma bana insha Allahu za mu tashi daga aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Allah jalla wa ala yace qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah ce ne musu ya rasulullah ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yafi girman shaida Qulilla ce ne Allah wato Allah shine yafi girman shaida shahidun baini wa bainakum shine mai shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi wahayin wannan alqur'ani ya zuwa gare ni li unzirakum bihi domin in gargade ku da shi alqur'ani wa man balag kuma in yi gargadi ga waɗanda duk alqur'anin ya riske su a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra shin ku kuna shaidawa cewa akwai ababen bauta tare da Allah daban ababen bauta na daban tare da Allah qul la ashhad ni to bana shaida akan haka qul inna ma huwa ilahun wahid kace kadai sha'anin Allah shine abun bautawa da gaskiya shi shi kadai wa bari bari'un mimma tushrikun kuma ni mai barranta ne daga abin da kuke tarayya da shi a cikin bauta na daga gumaka da sauran at-tawagit Allah ta'ala bayan ya a cikin ayoyin da suka gabata ya yi bayanin tauhidin rububiyya da kuma cewa tauhidin rububiyya yana wajabta tauhidin uluhiyya wato tauhidi da yake tabbatar da cikakken ikon Allah jalla wa'ala akan dukkan halittarsa da cewa shine mahalicci kuma shine mai tasarrufi a cikin halittarsa to sai a wanda yake wannan shine yake wajabta mabayi su bauta masa shi shi kadai domin wanda yake da ikon ciutarwa da amfanarwa shine yake da haƙƙin a bauta masa to sai kuma ya zo bayani akan abin da zai tabbatar da manzancin manzan Allah salawatullahi wasalamuhu alai domin mutanen kamar yadda malaman asbabun nuzul suka ruwaito wannan ayar ta sauka ne yayin da manya-manyan kafiran makka suka zo suka samu manzan Allah salawatullahi wasalamuhu alai suka ce masa mu a wannan sakon da ka zo da shi ba mu ga abin da zai yi shaida akan gaskiyarka ba yahudu da nasara sun ce abin da ka zo da shi ba san shi ba ba gaskiya ba ne ba daga Allah yake ba to waye zai maka shaida akan cewa wannan abin da ka zo da shi daga Allah ne kuma kai wahayi ake maka daga Allah to shine sai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu wani ne yafi girman wani abu ne fi girman shaida ashai anan wajen ana nufin almawjud Allah bai ce kul ayyu shahidin akbaru shahada ba wani mai shaida ne ya fi girman shaida sai ce wani abu ne ya fi girman shaida domin ya zamanto ya hada da ilimi da wato a mai ilimin da karfi da mai karfin da shaidar da mai shaidar duk wani abu wanda yake za a iya sifanta shi da kan cewa shai'un ne to a waɗin dai za a dan wane wane nau'i ne na wannan abin wanda yake fi girman shaida shine sai Allah ya ce in ba Allah ya ce wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah wato Allah shine akbaru shahid shine yafi komai shahada a nan wajen ana kira'a biyu waɗansu sukan tsaya akan cewa qulillah sai ai waqafi ana wato Allahu akbaru shahada Allah shine akbaru shahid Allah shine mafi girman mai shaida waɗansu kuma sai su tsaya akan shahidun bai qulillahu shahidun baini wa bainakum in aka a farkon a wakafi na farko in kace qulilla Allah shine akbaru shahid shahidun baini wa bainakum sai ya zamanto wannan jumla ce da aka shafe mubtada dinta ai huwa shahidun baini wa bainakum shi Allah shine shaida tsakanina da ku a wakafi a fuska ta biyu qulillahu shahidun baini wa bainakum ce ne Allah shine mai shaida tsakanina da ku dukkaninsu ma'anar ɗaya shine kan cewar ai Allah maɗaukakin sarki shine shaida ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzancinsa Allah ta'ala ce lakinillahu yashadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida amma Allah shi Allah yana shaidawa da cewa abin da ya saukar da kai ya saukar da shi ne da saninsa shi Allah da kansa yake shaida cewa ya saukar maka da alkur'ani da iliminsa wal mala'ikatu yashhadu ko mala'iku ma suna shaida wa kafa billahi shaida bar ma batun mala'iku Allah ya isa shaida kuma Allah ta'ala ya ce a yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin yace yasin wal qur'anil hakim na rantsi da alqur'ani mai hikima innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni lallai kai kana daga cikin manzani haka zalika a cikin suratul baqara yace wa innaka laminal mursalin kuma lallai kai kana daga cikin manzani wallahu yashhadu innaka la rasuluhu Allah yana shaida cewa kai manzansa ne da duk irin waɗannan ayoyi da suke tabbat da Allah yake sarrahawa cewa ya riga yayi wannan shaida yana daga cikin shaidar Allah ga manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi ayoyi mabayyana da suke karfafa shi ya gaskata masa alkawarinsa yace yace zaka yi nasara kuma ya ba bashi nasarar ce wanda ya gaba da kai shine zai zamanto tababbe kuma ya tabar da su ba zai yiwu ba da hikimar Allah cewa wani mutum ya zo ya da awar cewa Allah ne ya aiko shi sannan kuma Allah ya rinka goyon bayansa bayan kuma ba Allah ne ya aiko shi ba ba zai taɓa yiwuwa ba idan da ba Allah ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma duk abin da Allah yake cewa zai yi din kuma yana gaskata shi kuma yana taimakon sa kuma yana bashi nasara kuma yana bashi ɗaukaka yana bashi izza sannan kuma a ce ba Allah ne ya aiko shi ba wannan akbaru shahid wannan ita ce babbar shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi domin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar wani yayi da aure Allah ne ya aiko shi bayan ba Allah ne ya aiko shi ba sai wanda ya fi kowa ƙarya ya zamanto ya tsallake mutane sai ya tafi ya gabaki ɗaya Allah zai makarya sannan kuma Allah ya kyale shi shi yasa Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah yayi haka da shi Allah ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka shi bal sai ma ƙara karfafa shi dan Allah cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da ya kirkiro mana wanda zance wanda yake ba namu ba la akhadna walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil laqata'na minhu al-watin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin Allah ce da mun rike shi riko na karfi thumma laqata'na minhu al-watin da mun yanke masa jijiyarsa da take kai jini zuwa ga wato a kwakwalwarsa ita ce jijiyar da ita ce take tabbatar da ran mutum wato da Allah ya wato da Allah ya halaka shi fama minkum min ahadin a hajizin babu ɗaya daga cikin ku wanda yake zai tsare shi daga rukon Allah to amma Allah ya yi haka wanda ya nuna kan cewa bai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma Allah ƙarya ba yana daga cikin shaidar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi yake ambatawa cikin Madarijus Salikin yake cewa sanya wato mutanen gaskiya suke imani da shi mutanen kirki masu ilimi masu gaskiya suke gaskata shi Abdullahi ibn Salam yana ganin sa yace fuska ka ba fuskan makaryaci bace yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fuska ka ba fuskan makaryaci bace saboda haka za ka ga hatta makiyansa salawatullahi wa salamuhu alai ba sa kareta shi kamar yadda mu gani Abu Jahal yana ce masa inna la nukadhibuka illa la nakdhibuka walakin nukadhibu ma ji'ta bihi ba kareta ka muke ba amma muna kareta abin da ka zo da shi wato ba za mu ba abin da ka zo da shi bane amma kai ai ba ma kareta ka mun san kai ba makareci bane to ya zama to hatta makiyansa su shaida akan cewa shi ba makareci bane wannan duk yana daga cikin shaidar Allah ga manzon Allah salawatullahi wa salamu Allahu shahidun baini wa bainakum Allah shine mai shaida tsakanina da ku to sai kuma ranar alkiyama lokacin da zai fi zamantowa komai ɗaci ya fi komai daci ya fi komai ciwo Allah madaukakin sarki zai tsayar da dukkan annabawa su zo su shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda za su zo su nemi shaida sai al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta yi musu shaida Allah kuma ya tsarkake al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa akan gaskiya sannan Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran uh, an yi wahayin wannan alqurani ya zuwa gare ni Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato cewa alqurani din nan wahayi ne Allah ya masa ma'ana ba tsara shi yayi ba ba kuma zuwa yayi ya kwafo shi a wani waje ba ba zuwa ya tattara malamai na ahlul kitabi ya ce ku zo ku gaya min abubuwan da ke cikin littafin ku ba in kwafa na fitar da na sarrafar da alkur'anin kamar shi Tun da ai duk wanda ya san magana annabi sallallahu alaihi wasallam ai magana sa kiyayayya ce a cikin sunna a cikin hadisi hadisi riwayar hadisi maganar hadisi da uslubin hadisi daban yake da uslubin alkurani inda maganar inda shine ya tsara abin da sai a ji magana kamar yadda take a cikin hadisai amma alkur'ani ya zama to a wannan sifar da ya zo shi ba waka ba shi ba zube ba shi ba hudu ba ba shi ba kissa ba ya fito daban daga cikin dukkan sauran zantutukan mutane shi yasa Allah ya ce to gaskiya ɗaya ce an yi wahayin wannan alkur'ani ya zuwa gare ni li kun bihi domin ne gargade da gargade ku da shi wato ku ayyuhal mawjudun ku wanda kuke a wannan zamani wato su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riska Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam gare su don ya gargaɗe su da shi an ambaci al-inzar gargadi bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a shi ni lakum minhu nadhirun wa bashir ni mai gargadi ne mai faranta rai sai aka ambaci nazara ba ambaci bishara nazara ba ambaci albishara ba wannan saboda kan cewa ita shi gargadi shine yafi komai yafi wato karfi kuma yafi tasiri ga zukata bisa albishara saboda shine yake sanya mutum ya ji tsoron Allah kuma tsoro Shi ne abin da zai sanya mutum ya zamanto ya shiga taitayinsa game da alakarsa da Allah jalla wa'ala ya zamanto bai rinka yin tamanni ba bai sake bai rinka ganin kan cewa ai za a yafe mu ai za a yafe mu to wanda ya nuna kan cewa al-inzar yana daga cikin sifa wadda take mafi karfi a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cewa anan nadhirul uryan ni wato mai gargaɗi ne wanda ya zo wajen mutanensa wato a halin tsoro don ya sanar da su da tsoro wato annazirul uriyan abin nan din larabawa ana sanya mutum wanda sukan yi dako a gefen gari don idan sun ga mutane sun kawo hari to sai ya yanka hancin raƙuminsa ya yi yaga kayansa ya yi kansa jina-jina sai ya taho ya ce sabbahakum masakum wayewa garinku ko yammacinku wato za a kawo muku hari ko da safe ko da yamma to suna ganin sa a wannan sifar sun san kan cewa babu wasa sun san kan cewa abu ne wanda yake mai tashin hankali kowa sai ya shiga taitayinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni gare ku ya ku quraishawa annadhirul uryan haka nake a gare ku wato wani babban babban al'amari ne wanda yake nazo ne muku gargadi a kansa babu ba al'amarin ku da ya kai wannan girma na kan cewa wanda ya mutu ba a kan imani ba zai haɗu da azabar Allah to shi yasa aka ambaci sifar al'inzar inzar gargadi tsoratarwa kuma shi yasa ake son mutum ya rinka kusantar abin da zai tsoratar da shi na daga wato jin wa'azin alƙur'ani da ziyarar makabarta da za ta rinka tatar da shi mutuwa abin da zai sanya ka rinka jin tsoro kana jin tsoron yaya za ka kasance idan kai ma ka shiga cikin kabari to babu abin da yake sanya mutum ya shiga taitayin sa ya dawo ya tsaye ya nutsu akan hanya irin al'inzar to shi yasa nan sai aka ambace shi aka ce li unzirakum bihi na gargade ku da shi alqur'ani kuma wanda nuna kan cewa alqur'ani kenan wato abin da ke cikin sa ya kunshi wa'azi mai tsoratarwa wa man balag kuma in gargadi waɗanda yake su duk wanda wanda yake alqur'ani ya riske su ma'ana duk wanda alqur'ani ya riske shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi ne a gare shi wanda wannan shine yake nuna umumin nizara wato umumin bi'itha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi ga dukkan talikai kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ga baki ɗaya ga mutane kana mai faranta rai kuma kana mai gargadi to nan ya ce wa man balag duk wanda alkur'ani ya ishe wato ya sadu da shi to an aiko to an aiko masa a sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne gare shi da haka idan bai imani ba sai ku ya shiga wuta wa man yakfur bihi min al ahzabi fan naru maw'idu wanda duk ya kafurta da annabi sallallahu alaihi wasallam min al ahzab daga cikin ƙungiyoyi rundunoni da da al'umomi wanda duk ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fan naru maw'iduhu wuta ce makomarsa Allahumma illa wanda alqur'ani bai riske shi ba to wanda duk alqur'ani bai riske shi ba hukuncin sa hukuncin ahlul fatra ne wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba za mu ba ma azaba ga waɗansu face sai mun aiko da manzo ya zuwa gare su da haka duk wanda alkur'ani bai riske shi ba wanda duk sakon alkur'ani bai riske shi ba fa huwa fi mashi'atillah magana a sahihiya dangane da ahlul fatra shine ranar alkiyama Allah zai musu jarabawa wanda ya ci jarabawa ya shiga aljanna wanda bai ci ya shiga wuta amma anan ba a musu hukunci da kan cewa yan wuta ne ko yan aljanna ne kamar yadda waɗanda suke ahlul fatra waɗanda suke kafin a yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam annabci suka bar duniya waɗanda aka yi nassi akan cewa 'yan wuta ne za mu tabbatar da kan cewa 'yan wuta ne amma waɗanda babu nassi da ya zo a kansu to sai mu shiru mu ce wannan suna cikin ahlul fatra makoma su tana wajen Allah ranar alkiyama to haka zalika wanda duk sakon musulunci bai iske shi ba sakon musulunci bai riske shi ba bai isa ya zuwa gare shi ba to wannan shi ma yana daga cikin hukuncin ahalul fatra amma in dai sakon musulunci ya ya riski mutum ya isa zuwa gare shi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har a nade duniya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne a gare shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma yake ce mana ballighu anni wa lau'aya ku isar a maimako na ko da aya ɗaya ce shi ya riga ya isar ya isar mana to mu kuma haƙƙinmu ne mu isar da saƙon alƙur'ani ya kowane loko kowane loko da lungu na wannan duniya idan ba mu haka ba mun yi tafsiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku saurari wa'azina ku saurari alƙur'ani da saƙon Allah da ya aiko ni da shi wa yusma'u minkum a saurara daga gare ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum a saurara daga wanda ya ji daga wajen ku haka ake yi wato duk wanda suka duk al'ummar da suka zo su isar da sakon ya zuwa ga wanda ba su isar ba sannan Allah ta'ala yayi wannan istifhami na inkari a innakum tashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra mm, wato yana nisanta irin wannan shaida ku masu shaida ne cewa tare da Allah akwai waɗansu eh, ababen ababan bauta na daban tare da shi wato duk wanda zai wannan shaida wannan shaida ce a ban nisantawa a bar inkari domin dalili akan tauhidin Allah ya bayyana saboda haka wane ne zai shaida akan cewar Allah yana da shuraka'u in ba wanda yake bai cancanci a sifanta shi da sifar mutunci ba Ba bai cancanci a sifanta shi da sifar hankali ba ko sifar mutum ballantana sifar addini ai ba zai yiwu ba ya zamanto akwai iyayen giji tare da Allah Lauka na fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai waɗansu iyayen giji tare da Allah ba Allah ba da duniya da sama da ƙasa da sun tarwatse da sun watse domin ba zai yiwu ba ya zama kan cewa wato dokokin da Allah ya halitta suna tafiya a yadda suke tafiya tare da cewar inda a ce akwai wani Allah ɗin wanda yake da cikakken iko kamar nasa jalla wa'ala saboda haka abu ne wanda yake zahiri hankali ba zai iya tabbatar da cewa akwai iyayen giji masu cikakken ƙarfi masu cikakken iko sama da ɗaya wato guda biyu ba a cikin halitta ɗin nan domin idan haka ne kuwa ba yadda za a iya zaman tokan cewar duniya haka fiye da take domin idan rana tana fitowa daga gabas tana fitowa daga yamma to ya nuna kan cewar kenan ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya domin ya ce ta ga gabas za ta fito ta faɗi da yamma shi kuma ya yadda ɗayan ya yadda inda bai yadda ba kuwa to da dole sai dai ta ki fitowar inda zai zai nuna karfi in ka bai nuna karfi ba ya zama to ya sallama ma hukuncin na farkon in ku ya sallama ma hukuncin na farkon ya zama to ba shi da cikakken iko kenan ya zama saboda haka ba Allah bane kenan saboda haka Allah ɗaya ne kawai saboda haka ba zai yiwu ba ya zama to akwai iyayen giji tare da Allah daban shi yasa aka kawo da istifham na inkari wato ba zai wato ku kuna wannan kuna wannan shaida wannan shaida a bar inkari wanda ba za ta yiwu ba shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul la ashhad kace ni bana shaida kamar yanda ce a can karshen surar fa in shahidu fala tashhad ma'ahum idan su sun yi shaida saboda su makaryata ne saboda fitarar su ta lalace fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su wanda ya nuna kan cewar kada mutum ka zamanto mai shaida akan ƙarya mm, kada mutum ka zamanto mai shaida akan ƙarya ka zamanto mai shaida akan gaskiya kunu qawwamina bil qist shuhada lillah haka Allah ta'ala ya ce ku zamanto masu tsayuwa da adalci kuna masu shaida ga Allah kunu na lillahi shuhada bil qist ku zamanto masu tsayuwa saboda Allah masu shaida da adalci shaida da adalci shine shaida da la ilaha illa to idan mutane sun yi shaida da zalunci wanda yake babu zalunci irin zaluncin shirka Allah ya ce fala tashhad ma'ahum kada kai shira su qul inna ma huwa ilahun wahid kace kadai abun bauta guda eh, abun bauta kadai shi Allah ilahun wahidun abun bauta ne wanda yake wahidun shi shi kadai ai wato ina shaidawa cewa la ilaha illa hu wanda yake ce kalimatu tauhid wa inna ni bari'un mimma tushrikun kuma ni barranta ni mai barranta ne daga abin da kuke tarayya da shi na daga wato gumaka wannan tasrihi ne bayyanawa ne lima ulima dhimnan wa lima ulima dhimnan da abin da aka sani a cikin wannan kalma ta cewa barranta daga shirka tana wajabtar da tauhidi da kuma cewa babu wani shariki ga Allah jalla wa'ala da kuma tabar da kuma barranta daga dukkan abin da ake bauta ma in ba Allah ba malamai suka ce yustahabbu liman aslama an yati bi shahadataini wa yatabarra'u min kulli dinin khalafa al-islam mustahabbi ne ga duk wanda ya musulunta bayan ya zo bi shahadatain ya zamanto ya ce ya barranta daga dukkan addini wanda ya saba ma musulunci ba sharadi bane in zaka musulunta kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka musulunta ma waɗansu malamai daga wannan daga irin waɗannan ayoyi suke cewa yana da kyau mutum ya ƙara da cewa wa ana bari'un min kulli dinin khalafal islam kuma na barranta daga dukkan addini da ya saba ma musulunci saboda irin waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya ce kul inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun domin in kace ana bari'un mimma tushrikun tamkar kaci ne na barranta daga dukkan wani addini ba na musulunci ba wanda ke shine hakikanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله يتي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأند مكباس سن للتافي سنة أهل الكتاب يهود والنصارى يعرفونه سنة سن منزل الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما يندس كسن آيانسو wannan raddi ne gare su da cewa to kai ka ce Allah shine mai maka shaida ka ce Allah shine mai maka shaida to ga ahalul kitabi masana da wanda su ma suna da littafi kuma ba sa maka shaida ba ka ganin kan cewa wannan tanakudi ne cewa su masu ilimi ne amma kuma ba su yi maka shaida ba sai ka ce Allah ne kawai ya maka shaida ina su kuma ahalul kitabi wanda su ma suke da ilimi daga Allah me yasa su ba su yi maka shaida ba sai Allah ya yanke hanzarin sai ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu wanda muka ba su littafi sun san shi saboda haka idan ba su yi masa shaida ba ba wai dan ba su da shaidar bane sun san shi kama ya'rifuna abna'ahu kamar yadda suka san su akwai wanda sa zai masa akwai wanda ɗansa zai rikice masa ya kidime ya kasa gane ɗansa ɗaya daga cikin malaman ahalul kitabi rikica bal na san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda na san ɗana domin ɗana ta yiwu kan cewa matata ta je ta kwanta da wani ne aka shigo min da shi gidana ba ɗana bane ne amma yadda na san annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda zai mun ba abin da zai rikita mun in gane cewa ba shi bane ba abin da zai rikita mun shi in dauka ba shi bane saboda isa matukar ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da take wajen su a wannan abu abul aliyatur riyahi daya daga cikin tabi'ina na basra kuma ya daga cikin al-muhadramun dan ya riski jahiliya sannan ya riski musulunci sai dai bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka ba sahabi bane duk da ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zo ya gan shi ya yi imani ba a lokacin shi yake ba da labari ya je kasar sham ya je wajen wajen wani malami daga cikin malaman yahudawa ya shigar da shi cikin labararansa ya ɗauko masa wani akwati a cikin akwatin sai ga hotuna wajen ashirin da 'yan kai a cikin kowane hoto a cikin siliki ya ce ya nuna masa hotuna ne na annabawa tun daga hoton annabi adam har zuwa hoton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abul ya bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya ga hassan ibn ali ya ce sai ya ga ya yi kama da hassan ibn ali kuma haka aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama da hassan ibn ali to suna da hatta hotunansu hatta hotonsa suna da shi wannan a cikin muktasar din sira na Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul ya kawo wannan riwaya daga cikin albidaya wa nihaya Abul Aliyatur ya yace shi ya ga wannan saboda haka sanin ahlul kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda sanin sifofinsa hatta kamar sama da hatta hotonsa suna da shi hatta hotonsa suna da shi saboda haka ba zai yi shubha a gare su ba shi yasa Allah yayi gaskiya da yace kama ya arifuna abna'ahum kama yadda suka san ƴaƴansu wa huwa asdaqul qa'ili wannan shaida ne Allah yake yi kan cewa sun san shi kamar yadda suka san su kuma wannan shaida ta tabbata a tarihi domin ahlul kitab ɗaya daga cikin hikimar Allah da ya bar ahlul kitab don su tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam su rinka imani da shi lokaci bayan lokaci har yanzu zaka samu mutum wanda ya san ilimin addinin su ya san littattafan sai kaga ya zo ya ce ai wannan babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin gaskiya ya yi imani to wani yaɗe daga cikin abin da ke bayyana gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta naɗi shi yasa aka bar ahlul kitab qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda yake da ilimin littafin Allah ya isa shaida shi yasa Allah ya basu malaman ahlul kitabi ba dan su rinka shaida ga gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi kuma su rinka tabbatar da irin wannan ayar da Allah yake faɗa alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum to in ku sun san shi kamar yadda ka san yan uwan su me yasa ba sa imani to sai Allah ya ce alladina khasiru anfusahum hum la yu'minun wanda suka tabbatar da kawo kansu to su ne ba sa imani ma'ana ba wai saboda ba su san shi bane a'a saboda sun tabbatar da kawo kansu ma'ana wato sun alladina khasiru anfusahum sun kai kansu zuwa ga asara sun canza fitrarsu dannasu fitratahum sun lalata su asalin wannan halittar wadda Allah ya sanya halittar mutum akan bin gaskiya da santa da shaida domin ta to su sun canza ta saboda yayin da mutum ya zama kan cewar ya ga gaskiya ya take ya sake ganin gaskiya ya take ya sake ganin gaskiya ya take to sai zuciyarsa ta sai zuciyarsa ta kifi sai zuciyarsa ta kifi duk ilimin sa sai ilimin sa ya zamanto kuma wabali sai ya zamanto ba zai iya faɗan gaskiya ba ba zai iya gane gaskiya ba shine wanda za a ce ushribat nafsuhu hawaha an shayar da ransa san rai kawai abin da ya sani sai san rai abin da ya sani kawai sai san rai kuma wannan kana ganin sa a cikin malamai hatta a cikin malaman musulunci kana gani malamin da ya saba wato ganin gaskiya ya take ya ga gaskiya ya take sai ya zama to tamkar ba yahudi shi yasa malamai suke cewa wanda ya bata daga cikin malamai a cikin al'ummar mu lahu shabahun min al-yahud yana da kama a cikin yahudawa sun sani sun take to mutum ya san ilimi sannan ya take shi ne yake bata fitararsa sai ya sanya zuciyarsa ta kekashe ta zaman tukan cewa bata ganin gaskiya bata sanin ma'arufi bata sanin munkari fahum la yu'minun saboda haka sune wanda ba sa imani Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba to wane ne yafi tsananin zalunci bisa wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah wato ma'ana ya kirkiri karya ga Allah yace ana wahayi gare shi bayan ba a wahayi gare shi kaga wannan ya kira ma Allah ƙarya to wane ne fi wannan zalunci saboda haka idan da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai wahayi a gare shi ba ya zo ya ce Allah ya yi wahayi a gare shi to ba wanda ya kai shi zalunci ya zama to azlamu to kuma ku dube shi ko gani za ku sifanta da kan cewa azlamu ne shi saboda haka kaga wannan ya kunshi inkari a gare su kuma ya kunshi terere ga yahudawa da nasara da masu kirkira ma Allah ƙarya au kazzaba bi ayati ko ya karyata ayoyin Allah duk ɗaya suke a cikin cewa babu wanda ya fi su zalunci yana yana tare da ayoyin Allah kuma ya san ayar Allah ne ya karyata su to tamkar ya kirkira ma Allah karya ne wanda yake shine abin da ahlul kitabi suka yi sun san ayoyin Allah amma suka karyata su ne yahudu wan nasara wal mushrikun innahu la ah, innahu la yuflihu adh-dhalimun to ka sani sha'anin adh-dhalimuna adh-dhalimai la innahu la yuflihu adh-dhalimun sha'anin haka yake wato azzalumai ba sa rabauta wannan wato sunna ce ta Allah ta daga cikin sunanul lahil kauniya azzalimuna la la yuf innahu la yuflihu azzalimu azzalumai ba sa rabauta ko da kaga azzalimi ya tara abun duniya ya sami izzar duniya ya sami abin da yake so a duniya to wallahi la yuflih ba zai rabauta ba ba zai rabauta ba kaga ya karshen sa zai kasance sannan kuma ya zai kasance ranar lahira ka tsaya ka duba kai kanka ka duba tarihi mana ka gani me karshen irin su Abu Jahal me karshen su Fir'auna me karshen irin su Namrud me karshen waɗanda suka gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaba da sauran annabawa me karshen waɗanda suke yaƙi da gaskiya suke yaƙi da addinin musulunci ko a wannan zamanin namu ka duba ka gani me karshen su za ka kan cewa wannan tabbas haka take suna ce ta Allah saboda haka a cikin wannan na farko akwai tabbatar da kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira ma Allah karya ba duk wanda ya karanta tarihinsa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi falahi wa rafa'ana laka dhikrak mun ambatonka ya ɗaya daga cikin falahi da babu kamar sa a rayuwar duniya ya zamanto duk randa da za a ambace Allah sai an ambace shi salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma ya zamanto in dai za a ambace shi a harshen mutanen kirki sai dai da kyakkyawan ambato wanda duk zai ambace shi da mummunan ambato sai tiri eh, abin sai sai tantiri kafiri saboda haka kaga wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu falahu wanda ya nuna kan cewa bai zamanto mimman kaddaba bi ayatin lahi ba mimman iftara ala allahi kadhiba sannan kuma yaya akibar kuma a cikin wannan yana nuna ka duba kuma waɗanda suka karyata shi su ya ƙarshen su ya kasance ya ƙarshen su ya kasance duk wanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ilin sufiyai ibn akhtab daga cikin yahudawa wanda yace ya gani shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam din ne wanda aka ce zai zo kuma yace aka ce masa me zai yace gaba zai da shi har ya mutu ya ƙarshen su ya kasance da shi da iri irinsa na daga cikin yahudawa da mushrikai Sau da haka wannan sunna ce ta Allah wanda zake wajabta mana mu ji tsoron zalunci mu ji tsoron zalunci kuma a cikin zalunci ya nuna mana kanta babu zalunci irin ka kira ma Allah ƙarya ya daga cikin kira ma Allah ƙarya ka canza hukuncin Allah saboda bin san rai wanda wannan yana samun da daga cikin ahlul ilmi ma'abuta ilimi malamai yayin da musamman yayin da suka kasance da suka yawaita zama tare da masu mulki ko masu kuɗi su ga munkari su kasa inkari bal su tabbatar da shi ma abu ba daidai bane sai amma naka daidai ne kuna gani yana faruwa aiki yana faruwa akwai fatawar da akwai fatawa ta daban ta masu mulki akwai fatawa sannan ta amawa ta sauran mutane ga magarin mutane ina haram amma idan suka zo wajen masu mulki ko masu gudu a ba komai ai abin akwai kauli akwai kauli shi sai a samu masa maharaj sai a canza masa to wannan ya daga cikin ma Allah ƙarya ya daga cikin ma Allah ƙarya ka kirkiro wani abu a cikin addini wanda yake bashi ka kirkiro wani abu wata ibada wanda yake babu ita ka kawo ta balantana ka zo ka zo ka ce kayi mafarki ka yi mafarki an ɗauke ka an shigar da kai cikin aljanna ka laluba ka laluba ka ce baka ga masoyanka ba saboda masoyan naka da masu cikin masu mulki ne wanda za su yi maka wani abu hmm? sai ka ce su ka shirya wata irin irin waɗan ka shirya ƙarya ka ce ka yi yana ɗaya daga cikin eh, shekh Abdullahi yake cewa yana daga cikin ƙarya da tafi komai yana daga cikin ƙarya da tafi komai tsanani kai ƙarya a cikin mafarki don yana daga cikin abubuwan nubuwa to duk wannan yana daga cikin kira ma Allah ƙarya Allah ya kiyashe mu ko kuma ƙarya ta ayoyin Allah ƙarya ta ayoyin Allah shine a gaya maka hukuncin Allah ka ce ba za ka yi ba wanda yake wannan kafirci ne kai inkarin hukuncin Allah kai inkari kace kai ba za ka kai ba ka yadda sallah dole bane kai ba ka yadda dole ne sai an yi hijabi ba dan me za a ce wai sai an yi hijabi yanzu zamani ya canza dan me za a ce sai an yi hijabi a kyala mata su bayyana kansu in ba su bayyana kansu ba ta yaya za a san su irin waɗannan abubuwa na in duk wani ɗaya daga cikin abin da zai sanya mutum ya zama to daga cikin wanda suka fi kowa zalunci a wajen Allah Allah ya kiyashe mu يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تسنى الله تعالى يقوم وأزي wa'azi da ranar lahira domin shine abin da ya fi komai wato tsoratarwa kuma wanda a cikin wa'azi da ranar lahiran ya kunshi takririn imani da ranar lahira ta hanyar wato sauwara maka ranar lahira kamar kana ganinta kamar kana ganinta cewa gashi kiyamar ta tashi ga abin da ake yi Allah ya ce wa yawma nahshuruhum ka tuna ya rasulullah ranar da zamu tattara su da zamu da tashe su jami'an gabaki ɗayan su lil jaza'i domin sakamako shine ita ce ranar alkiyama ranar hisabi da kuma samun sakamakon hisabi thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce sannan zamu ce ga waɗanda suka yi shirka wanda suka yi shirka da Allah wato muna muna masu gwale su da kwabe su aina shuraka ukumul ladina kuntum taz'umun ina sharika ina sharikan naku wato ina abu ina ababan ina da ku kasance kuna hadawa tare da Allah alladina kuntum taz'umun wanda ku kasance kun kasance kuna riyawa cewa su iyayen giji ne wato ina ababan bautan da kuke bauta ma tare da Allah wato ka duba cikin irin wannan hali a lokacin da zai zamanto mulki na Allah ne jalla wa'ala annabawa masu matsayi a wajen Allah suna jin tsoron fuskantar Allah a cikin wannan halin za a kirawo marasa gaskiya waɗanda waɗanda suka yi zalunci a haƙƙin Allah suka daidaita waɗansu tare da Allah sai Allah ya ce musu to ina waɗannan wanda kuka daidaita su tare da ni ina suke domin a zamanto kan cewa an wato isa matuƙa wajen wato kwaɓe su da gwale su da ƙara musu bakin ciki akan bakin cikin su wato allazina ta tsumun da kuke riyawa annahum shuraka lillah cewa su shari ababan tarayya ne ga Allah tashfa'u lakum wanda yake ina suke zo su muku ceto la'allaha lam kun hadiratan hina hadha alqawl aw li adami ghina'iha ka'annaha laysat bihadira wato tayuma ba sa wajen ko kuma a lokacin da ake faɗa tayuma su iyayen su shuraka din nasu ba sa wajen ko kuma ba za su wadatar da su komai ba suna wajen amma ba su ce ko ba su ce gamu ba wa zai ce gashi hmm. tunda kaga duk shiru za su har sai to tuna Allah ta'ala ya ce if qala Allah ya Isa ibn Maryam anta ta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah shi ma kenan wanda aka bauta masa bai yadda ba kuma aka saba masa akan bautar sai tukuna Allah ya ce masa kai Isa bin Maryam kai ne kace mutane ku bauta mun da ni da mahaifiyata ba Allah ba ababan giji ba Allah ba annabi Isa ya ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah a tsorace ya ce ma ya kuni ne ana kola ma laysa li bihaq ba ya cancanta a gare na faɗa abin da ba da haƙƙi a kansa to balantana kuma sauran tawagit dagutoci wanda aka bauta ma ba Allah ba hmm, da aljanu wanda aka bauta ma ba Allah ba hmm, da iyayen gijin yan bori da iyayen gijin masu sihiri da iyayen gijin da boka ya ce musu ku rinka abin nan ku rinka shimfiɗa kuna tattaka shi hmm? Hmm? ina me zai iya a nan wajen a ranar lahira a ranar da annabawa kansu suke jin tsoron fuskantar Allah jalla wa'ala a cikin wannan hali na wannan tsoro ne Allah zai ce ku ina suke sai su shiru sai Allah ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan wato fitinar da Allah fitinar su a wata riwayar an ce ma'anar fitnatum nan uzruhum fassara biyu ce uzrun su ba zai kasance ba da za su kaddamar illa an qalu sai su ce illa cewar su wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse da Allah ubangijinmu ma kunna mushrikin mu mu kasance masu shirka ba sai su barranta ittabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wanda aka bi su sun barranta daga wanda suka bi su su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mushrikai bane ya Allah ya ubangijinmu ko kuma wallahi rabbana ma kunna mushrikin kira alhamza da kisa'i wallahi ya rabbana ya ubangijinmu ma kunna mushrikin su ce mu ba mushrikai bane a wato ɗaya tafsirin da ake fassara fitina da shi yana zuwa da ma'anar wato aƙibar bata thumma lam takun aqibatu dhalalihim sannan akibar batan da suka yi bai kasance ba face su rinka cewa wallahi ya ubangijinmu ba mu kasance masu shirka ba sun bata kuma suka zo suna barranta daga batan da suka yi ai idan mutum yana son akibar abin da ya yi ran nan zai zo ya ce ai ni ne ne wannan yana alfahari za a bashi sakamako yanzu yaro ran da za a raba certificate kowa ba zuwa zai ce ba ai ni ne ci kaza a physics ni ne ci kaza a mathematics ni ne ci kaza a IRK ni ne ci kaza yana tabannin wannan abin da ya yi to amma ranar alkiyama su akibar result din nasu shine natijar tasu shine su barranta sai a'a ba mu ne muka yi wannan ba Allah ya ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim ka duba ya rasulullah kaifa kadhabu ala anfusihim yaya suke kawukan su suke yin karya akan kansu ai bi nafi tashriki anhum suke suke kore shirkan da suka yi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun kuma abinda suka kasance sun kirkiro ma Allah ya bace a gare su na daga wato shirka wato ran da abin da suka kira ma Allah na ƙarya zai bata a gare su ahwaja ma na ilai ran da suka fi kowa bukatuwa ya zuwa gare shi domin a ranar lahira ranar lahira mutum yake ganin karshen sa ranar lahira ita ce ranar da baka isa baka ce kai ka isa baka isa baka ce kai ka wadata a lokacin nan kana neman shafi'i ko nasir mai ceto ko mai taimako mai ceto ya hana a yi maka azaba ko mai taimako ya tsare babu wani wanda yake auna rana ba yana neman ceto ba babu wani face yana neman ceto to a lokacin da suke a nan duniya suna cewa ababen tarayya su ne masu ceto a gare su wanda suke bauta ma ba Allah ba li yuqarribuna ila Allah zulfa dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah Allah ka ce ya zuwa gare shi gaba gadi dole sai ka bi ta tsani a nan duniya haka suka to waliyansu to a ran lahira ran da suke tana suka abinda suka tanada din nan a lokacin nan kuma za su barranta daga gare shi shi yasa Allah ta'ala ya sifanta cewa wa dhalla ya sifanta su da wannan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kira ma Allah na ƙarya ya bace a gare su na'am wa minhum man yastami'u ilayk وجعلنا 'ala qulubihim آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون mushrikai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan takririn imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shaidar Allah akan imani gare shi da kuma ƙaryata ahlul kitabi waɗanda ba su imani da shi ba da kuma bayyana imani da ranar lahira da suranta yanda ranar lahira wato mujadalar mushrikai za ta kasance a gaban Allah jalla wa'ala sai kuma ya iltifati ga halinsu wajen mu'amalarsu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minhum man yastami'u ilai daga cikinsu musu mushrikai man yastami'u ilaik akai wanda yake sauraron ka wato wanda yake sauraron alqur'ani yayin da kake karatun alqur'ani irin su Abu Sufyan da Walid ibn al-Mughira da Nadhr da Utbata da Shayba ibn Rabi'a da Abu Jahal sun kasance idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare sai su sulalo su zo suna jin alqur'ani saboda inda alqur'ani yake da zuciya inda musamman ga balarabe wanda yake jin ma'anar larabci in ya ji alkur'ani ba abin da ya kai shi daɗi ba abin da ya kai shi rike zuciya da magana zuciya ba su yi imani ba amma da daddare sai su rinka zuwa suna sauraron alkur'ani idan suka ji suka ga suka haɗu da juna sai ce me ya kawo ka ya ce kai me ya kawo ka ya ce to kada mu sake zuwa kun ga idan yara da mata hmm, da wawaye daga cikin suka ga muna zuwa sai su rinka zuwa suna ji kuma su in suka ji bin sa zasu hmm? mu muna da hankali da ba za mu bi shi ba amma su in suka ji bin sa zasu saboda haka kada mu sake zuwa amma ba za su iya ba kashi gari sai su sake zuwa haka suka rinka yi sai su yi kacibus da juna to shine Allah yake sifanta wannan haina su yace wa minhum man yastami'u ilay daga cikin su akwai wanda yake sauraron qur'ani yayin da eh, yake sauraron ka yayin da kake karatun alqur'ani waje alna ala ala qulubihim akinna amma mun sanya rufe-rufe akan zukatansu jam'u kinan shine a sutura wato rufi wanda ba zai wato alƙur'anin ba zai shiga cikin zuciyar ba wa an yafqahuhu kan kada su fahimce shi wato karahata dan kada su dan kada su fahimci alƙur'ani wa fi adhanihim waqra kuma muka sanya nauyi akan kunnuwansu a cikin kunnuwansu wato nauyi wanda ya toshe jin ba zai ba za su ji shi ji wanda yake na kabul ba za su ji za su ji shi kamar yadda kunne yake ji na cewa yana jin sauti amma ba ji wanda yake na kabuli ba na karba wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha idan suka ga dukkan aya ba za su yi imani da ita ba saboda tsananin wato taurin kansu hatta idan ja'uk har sai idan sun zo maka zuwa wanda suke ba wai sun zo bane dan su yi imani yujadiluna sai su zo suna suna mujadala da kai wato zuwa ne dan zuwa ne suka yi wajen ka dan su jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru sai ka eh, yaqulu alladhina kafaru kafirai suna cewa in hadha illa asatirul awwalin shi wannan bai zamanto wani abu ba shi wannan alkur'anin wato da suke ji sai su ce shi wannan alkur'anin bai zamanto ba face tatsuniyoyin mutanen farko al asatir jam'u ustura Shi ne labari wanda za ga an faɗa ba za ka iya tabbatar da haka yake ba ko ba haka yake wato abin nan tatsuniyar giza da koki wai haka suke sifanta alkur'ani wannan shi ne halinsu kuma a cikin wannan akwai bayanin cewar wato ba za ka yi mutum ba zai iya imani ba sai idan Allah ya karfi sai in Allah ya bashi shi yasa mutum mu ji tsoron Allah dan ka ga alkur'ani za a zo a karanta shi ga mutane su su biyu wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim hmm? Allah ta'ala ya ce idan aka saukar da sura sai ka ji munafikai suna cewa waye daga cikin ku wannan sura ta ƙara mai imani Allah ya ce amma wa su muminai fa zadatum imana sai ta ƙara musu imani ya zamanto suna farin ciki amma waɗanda da suke da cuta a cikin zukatansu to sai ta kara musu dauda akan su. ka gani ba Allah ne ya cuce su ba suna da cuta a cikin zuciyarsu wato duk wanda ya zo ma alkur'ani da cuta a cikin zuciyarsa da shakka hmm, da inadi da da ko yana kokarin ya gano cewa duk fa abun nan fa da ake fa idan fa mu tsaya mun yi bincike bane in ka tsaya ka bincika a ga rufa rufa ake wa mutane to kai kana so ka gano wannan rufa rufa don ka je alkur'ani tabbas za ka bata tabbas Allah zai batar da shi da duk wanda yake da don cuta ce a cikin zuciyarsa saboda farkon abin da zaka yi tukuna ka gaskata ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba makareci bane saboda haka ba zai yi abin da yazo da shi ya zama to ƙarya ba kuma Allah dai ya bashi dukkan mu'ujizozi da za su tabbatar da wannan saboda haka je alqur'ani da wannan da wannan zuciyar munshariha to sai Allah ya sanya alqur'ani ya zama to hudan eh, nan hudan wa rahma a gare ka shari'a da rahma amma idan mutum ya zo ma alkur'ani da cuta da mugun nufi da shakka da ƙoƙarin ya gano tufka da warwara a cikin alkur'ani ko ya gano irin wato yana ya gano kan cewa ai duk wata wato an yaudari mutane ne an rudi mutane ne ya gano wannan rudin mutanen da aka yi to tabbas kuwa sai ya bata tunda Allah jalla wa ala ba zai shirye shi ba tunda shiriyar a hannun Allah take wanda yake nuna kan cewa Allah shine muqallibul qulub shi yake shi yake juya zukata ta za ka ce Allah ba shi da iko akan zuciyarka bayan shi ya halicce ka shi ya halicci zuciyar saboda haka Allah ya so sai ya juya zuciyar ta ji to amma kuma akwai asbab da Allah ya sanya abinda yake sa Allah ya sanya zuciyar mutum ta shiryu ya zama to yayi imani min awwal marra daga farkon marra mutum yayi imani to sai Allah ya kara masa imani akan imaninsa amma yayin da ya zama to cewa yana da shakka da wato a mugun nufi da rashin gaskata Allah to ka Allah madaukakin sarki ba zai jefa shirya a cikin zuciyarsa ba to kaga dai waɗannan Allah ta'ala ya ce ya sanya rufi rufar rufe da ya rufe zuciyar saboda ka gaskiya haske haske na fahimta da imani ba zai shiga ba da nauyi a kunnan saboda haka za a ji amma ji ba irin na karbuwa ba kaga mutum ya ji alkur'ani yana jin alkur'ani zuciyarsa ta narke zuciyarsa ta narke ya faɗi yana sujada ga Allah yana jin kaskanci ga Allah yana jin ƙarin imani wani ko ko gizo kuma duk kunne ne Allah ya ba su kuma duk karatu ɗaya ne suke ji to da haka wannan abin da yake wajabta mana ne mu ji tsoron Allah jalla wa da kuma wato mu zamanto masu kyawun nufi game da Allah jalla wa to sannan haka zalika rashin imani da aya ka ga aya kaki imani da ita to ba wani abu ne yake sanya wannan ba illa kan cewa tun farkon asali mutum ya riga ya karyata a farkon lokaci kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar inda ba su imani da shi a marar farko ba to sai ya zama to yayin da wata ayar ta zama ba za su yi imani ba shi yasa farkon idan mutum bai idan mutum bai gaskata ba bisa hujja mabayyaniya da ta bayyana gare shi akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma kuma annab sallallahu alaihi wasallam ganinsa al'amarinsa babu aya kamar wannan kana ganin al'amarinsa ko labarinsa ka karanta ka san babu aya kamar wannan akwai wata baiwar Allah wata bai yahudiya eh, eh, mutuniyar kasar jamus ta ɗauki wani akwai wani akwai tarihin annab sallallahu alaihi wasallam da wani bature ya rubuta martin links sunansa martin links ah, baturen ingila ne a cambridge rayu ya rubuta littafi the life of muhammad sallallahu alaihi wasallam da turanci ya rubuta shi an fassara shi zuwa faransanci da zuwa jamananci ta ɗauki littafin nan ita ta bi ita ta ba yahudiya ce amma ta bar yahudanci ta gwada addinin kirista ta bari ta gwada addinin hindu ta bari ta gwada addinin japan na tawo ta bari tana mai neman gaskiya sai ta samu wannan littafin ta karanta shi ce tun da ta ɗauki wannan littafin take karatunsa kuka take yi tana gama karatun littafin ta ce ta nemi ta nemi yanda za ta samu ta shiga intanet sai ta samu lambar martin links ta yi masa waya ta ce kai wani irin littafi ka rubuta ya ce ba ni ba ne na rubuta littafin mutumin ne mutumin ne ba ni ba ne ba iya rubutu na ba ne shi mutumin da kika karanta ɗin ne ta ce to ita kuwa wannan shine wanda za ta bi shine dalilin shigar ta musulunci to da ka sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar sa a bayyana take ko baka ganshi ba ka karanta ka ji a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yasma'u bi ba wanda zai ji sha'ani na ahadun min hadhihi al-umma wanda daga cikin wannan al'umma yahudiyuha aw nasraniyuha ko ba yahudi ko ba nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar sannan ya sannan bai imani da ni ba face ya shiga aljanna ba shi ya shiga wuta saboda jin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa aya kan kai imani da shi to idan ka ji sha'aninsa ga gaskiyarsa kaga tabbas aya mabayyaniya sannan ka taki ka ki imani to wannan shine dalilin da zai Allah zai batar da mutum amma yayin da ka yi imani to sai ya zama to wannan imanin koyaushe kuma ka sake ganin wata ayar sai ka da ƙara imani akan imaninka amma yadda ka ta aya daga farko to ko da ka sake ganin wata ayar ba za ka yi imani ba dan za ka sake kawo wato zuciyarka za ta sake sawwala maka akan cewar a'a ai ba ayar ba ce kamar hatta idza sannan abu na biyu kuma da kafirai suka kasance suna yi bambancin su da mu'mini idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su zo ne dan imani ba ba za su zo ne dan sami ilimi ba ba za su zo ne dan su tambaya a bayyana musu abin da ba su sani ba a'a hatta idza ja'uka yujadilunak za su zo ne dan su yi mujadala wajadalu bil batil liyudhidu bihi al haqq sun yi mujadala da ƙarya don su wato watsa gaskiya da ita suna ganin ƙarya su ita ce za ta yi maganin wannan gaskiyar ita ce za ta tozarta gaskiya ta ina ka ce wai kai kana da hujjoji da za ka ɓata alkur'ani abinda fa ake ta yi fa kenan akwai wata ran jaridar wata ɗansu daga cikin jaridun ƙasar nan suka buga na yi mamakin wato inda mutane suke tunani suka buga wani rubutu da waɗansu da aka yi a wata jaridar ingila a cikin eh, jaridar ingila da economist akan wai lallai a ba su dama su caccaki alkur'ani yadda suka caccaki bible su bayyana ƙarerraki wai da ke cikin alkur'ani kamar yadda suka bayyana ƙarerraki da ke cikin bible musulmi sun ki ba da dama a bincike akan alkur'ani wai cibiyoyin ilimi idan kasashen larabawa sun ba su kuɗi don su bincike kan addinin musulunci idan suka samu bincike akan neman su gano abin da zai bayyana wai wato karya ta alkur'ani sai su janye kuɗin to duk kuɗin da suke da su bai ishe su su bincike ba don su gano ƙarya alkur'ani ina dan me za su yi kuka cewa laraba sun hana su kuɗi su da kuɗin nasu su je su bincike su gano ƙarya alkur'anin mana kuma da sun gano din sun faɗa sai ka ji suna maka ihala ga wani abu wanda yake babu shi suna tsammanin wai idan aka je aka yi bincike aka yi bincike aka yi bincike za a gano wani abu da zai bayyana cewa rufa rufa aka yi wa mutane akan alkur'anin nan to in banda da kafirci kai baka bincika ka gano ba amma ka rinka tsammanin akwai shi yana nan sai an kuma in aka bincika za a samu kuma ka ce har waɗansu sun hana ku kuɗi don ka samu bayan kuɗaɗen da kake da su ku ne dauloli masu yawan kuɗi aka ɗauko wannan aka sashi a cikin jarida ta Najeriya ni ban san dalilin da za su sashi a cikin jaridun Najeriya ba jarida ce guda ɗaya daga cikin jaridun Najeriya ne mamaki da suka sanya wannan so ake a jijjigawa mutane a sanya wa mutane shubuha da shakka a cikin imani shi sa'anin alkur'ani ai babu shakka a cikinsa to saboda haka duk wanda zai zo dan ya ce zai mujadala da gaskiyar da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai batar da shi inda zai musu da inda zai musu da addini ne inda zai musu da alqur'ani da sunna ne to ko zai bata hatta idza ja'uka yajadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin abinda kafirai suke so kenan su bayyana su ce alqur'ani ba wani abu ne illa zancen mutanen farko saboda sun rasa abinda za su ce sun ce sihiri ne wanda ya fi kowa sanin sihiri ya ce kun san wannan ba sihiri bane na fi ku sanin sihiri wanda ya fi suka ce waka ce wake ne yake yi irin na aljanu wanda ya fi kowa sanin wake ya ce kun san na fi walid ibn al-mughira ce kun san na fi ku sanin waka da zubanta da da irin wazaninta da wakar mutane da waƙoƙin aljanu ma dan aljanu ma suna wake yace din na fi ku sani yayi kama da wannan kace to me za mu ci mun ce wannan kace ba haka ba mun ce wannan kace ba haka ba to me za mu ce suna jin tsoron kan cewa ko shi ma ya imani aka masa barazana Allah ce innahu fakkara wa qaddar da yayi tunani ya auna fa kutila kaifa qaddar Allah ya tsine masa yanda ya auna thumma kutila kaifa qaddar sannan Allah ya sake tsine masa yanda ya auna thumma nazar sai ya dube su thumma abasa wa basar ya fata fuskar sa ya ya hada gira thumma adbara wastakbar ya juya baya ya girman kai faqala in haza in hadha illa sihrun yu'thar yace sihiri ne da ake zuwa ake kwafo shi daga wani waje ake ciro shi daga wani waje saboda haka sun kasa tsaya sun kasa tsaya su samu magana guda wata ran su ce duk da duk da sun yi wannan conference din an faɗa an ce a ce sihiri ne kaga wani lokaci kuma sai su zo su ce bal hiya bal asatirul awwalin tatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون sabila. da suka ce sihirin ne ba sihirin ba suka ce a'a ai labarukan mutane kare mutanen farko ne ake masa shiftarsa safa da yamma akwai wani da yake zuwa ya masa shifta kun san shifta ai ko dictation ana faɗa yana rubuta to shi ko bai iya rubutu ba ta yaya zai rubuta da za a yi masa shiftar shi yasa yace unzur Allah yace unzur kaifa darabu lakal amsal ka duba ya rasulullahi inda suke buga misalai a gare ka fadallu suka bace fala yastati'una sabila ba sa samun wata wata tafarki da za su tsayar da magana guda ɗaya akai to saboda haka wannan ya nuna kan cewar dukkan abin da zaka dauka ka ce zaka in zaka in dai zaka zo ma alqur'ani ne da niyyar kai jayayya to Allah madaukakin sarki ku zai batar da kai sannan Allah ya faɗi wata sifar ta su wa hum yanhauna anhu kuma su suna hana mutane daga alqur'ani suna korar su shine yanda za su ce kada ku sake zuwa ku saurara in ba haka ba wawaye za su zo su rinka ji in suka ji kuma za su fitinu wayan auna an kuma suna nisantar da kansu daga alqur'ani wa in na illa anfusahum wa ma yash'urun ba sa halakar da kowa face kawo kansu wa ma yash'urun amma ba sa jin haka domin menene halaka irin ka nisantar da kanka daga alƙur'ani abin da yake shine rayuwar rai alƙur'ani kamar yadda ruwan sama kun ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo misalin alƙur'ani da ruwan sama yace mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wan nur ka mathali ghaythin asaba arda misalin abinda Allah ya aiko da shi na daga shiriya da ilimi kamar ruwan sama ne da ya samu wata kasa. so kamar yadda ruwan sama yake rayar da kasa, haka alkur'ani yake ruwan sama da yake rayar da rai to wanda zai ce zai kora mutane ce kada ku zo wajensa kuma shi kansa ya nisantar da kansa daga alkur'ani me yake ma kansa in ba halaka ba menene kishiyar rai ba kishiyar rayuwa ba shine halaka ba alkur'ani shine rayuwa shine ruhi hmm? haka Allah ta'ala ya ambace shi ya san daga cikin sunayen alkur'ani ar-ruh wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina mun yi wahayin ruhi daga lamarinmu ya zuwa gare ka ya rasulullah to yayin da mutum ya zama to ya nisantar da kansa da alkur'ani ya halaka tunda babu rayuwa a gare shi ya rasa rai alkur'ani shine wanda yake zai rayar da zuciyarka shine zai sa zuciyarka ta zama to mai imani zuciyarka ta zama to mai tausayi zuciyarka ta zama to mai tsoron Allah zuciyarka ta zamanto mai kunya zuciyarka ta zamanto dukkan wata sifa kyakkyawa ta fitra wanda Allah ya halicci wato mutum a kanta kyakkyawa to alkur'ani shine zai rayar shine zai dasa wannan a cikin zuciyarka to yayin da mutum ku ya nisantar da kansa daga alkur'ani to ba abin da yake illa halaka kansa kuma wannan sifar wato kafirai ne haka kafirai suka kasance suna yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ga mutane sun zo suna jin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kore su sayyidina abubakar ya kasance yana yawan sallah da daddare kuma yana sallah baya iya mallakan kansa sai yana ta kuka sai ka ga mata da daddare makwabta sun tashi sun tsaya a gefen garu sun hana suna leƙawa don su rinka jin sallar na abubakar saboda haka suka taru suka ce su ba su yadda ba yana fitinan matansu abinda suke aka ce to me kuke so ya daina sallar ya ce shi ko ba zai iya daina bauta ma ubangijinsa ba aka ce to sai dai ya baggarin ya in dai haka ne to zai baggarin ya tattara nasa ya nasa zai bar maka ya in dai akan ya daina bautar ubangijinsa ne inna ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa Yace ce zai bar maka shine ɗaya daga cikin manya-manyan quraish ya gan shi ina za ka tafi ce a zan bar abin nan na tattara na yana wani da zan bar maka zan bar gidana saboda in je in bauta ma ubangijina mutane na sun hana ni bautar ubangiji na ya ina kamar ka ba kai ne ake korarsa daga gidansa ba sannan ya dawo da shi ya ce kada wanda ya sake cizguna masu suka ce to da sharaɗi amma ya daina ɗaga muryarsa yadda zai rinka fitinar zai mutanen gidansu yara da bayi da mata su rinka jin ƙur'ani suna musulunta to aka ce ya rinka yi yake sassauta murya to ku shine wannan suna nisantar da mutane daga alƙur'anin kada a ke to kaga wannan daga gani ka san cewa faɗa ne wanda yake mutum ya riga ya san cewa ba akan gaskiya yake ba inda gaske ne kake so ka zo da hujja mana da abin da zai rusa alkur'ani amma saboda sun san babu hujja sai suka ce abin da kawai suke so a hana a hana mutane jin alkur'ani a hana mutane jin alkur'ani wannan shine ragwanci to kun ga wannan duk yana nuna mana irin abin da alkur'ani yake da shi na karfin gaskiya kuma yana iya yana daɗa ƙara nuna mana muhimmancin mu kusance shi kada mu yadda mu nisa da shi kuma yana nuna mana cewa uslubin kafirai tun a da har a yanzu baya canzawa kokari suke sun santar da mu daga alkur'ani yanzu duk kokarin da suke nema su yi kenan na bincike wanda za su jefa wa mutane shakka akan alkur'ani akwai irin wannan gubar a cikin intanet da yawa za ka yi ta gani wanda yake bai kamata wa mutum ya rinka zuwa wajen irin wannan ba saboda zai jefa maka shubuha wata shubuhar in ta shiga ba wanda zai iya kankare maka ita saboda kada ka je ka kai kanka cikin wannan kai dai ka san gaskiyar alkur'ani ka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka kusanci alkur'ani din domin Allah madaukakin sarki ya kare ka da imani da shi Allah madaukakin sarki ya haska mu da hasken alkur'ani Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana fahimtar sa Allah ya sanya mu a cikin masu tilawar sai inda ya cancanta ai tilawar sa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk